Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Ibtisam kashi na goma sha biyu. Haba Imam Tariq ta ce, "Ah, oh, ni abin ba To ai da kin sani ce miki kai za ku fita da Habibi ki sai mu fahimta ki." Flut ɗoka ta ɗan kwada mata ta ce, "A gaban yare ki wannan maganar?" Walu ta mata ta yi magana kasa ƙasa in kun tafi kar ku dawo sai dare ku je can ku sha lau Naki ta wuce ta gyara fuskar ta sosai ta daura dan kwalin material din sannan ta dauko mayafi light bubble wanda akwai kwalliyar material din da shi ta yafa ta yi kyau abin ta das nan ta dauko abincin a basket sannan ta ce iman ina dawo ma gyara dakin haka ta fito ta nufi mota dan ta ji alamar ta da motar sa da yi a baya ta ajiye abincin sannan ta bude ta zauna kallon ta yi yanzu ma abin da ya saba ji ne ya dan tsirga mai kansa ya dauke da sauri sannan mai da kansa gaban mota Hajiya kam tun fita shi daga asibiti ta kasa kwantar da hankalinta. Ya kamata ta yi bacci saboda ruwan da ake ƙara mata. Amma dan bala'i da masifa idan idanuwan da take yi dan kar bacci ya dauke ta. Ganin ɗani yana ta sukuni ya ta kira sabon malaminta ya tabbatar mata da yana nan yana aiki. Don haka ita dai ta tabbatar ta yi abin da ya ce mata. Kwantar da kanta yi tana tunanin da za ta tarsasa yarinya nan ta ci magani. Ba ta da matsala da ba Aminu don ko a kunu za ta iya damawa in ya zo gaishe da ta saka shi ya sha. matsalar da wannan tsinani yarinya da ta fara jawo kanwata don su ci zarafinta Tana kishin gida tana safi har bacci ya gaba da ita. Kofa amin ya tura hannu sa dauke da basket din. Shiga ta yi ita ma ganin tana bacci ya saka ta dan kalle shi. Aje basket din yayi ya kalli kujerar ɗakin wacce take kwaya daya ya mata alama da kansa akan ta zauna. Kai ta dan girgiza ta mai alamar da shi ya zauna. Hannu ya sa ya dan rukuta ta dan ji hannu ta tare da nuna mai bakin gado. Alama ya mata da in mata zauna ba zai kinkime ta ya dora ta. Garin dan kokarin zama ta dan taba kafafun hajiya wanda hakan ya sa ta dan bude ido kaɗan cikin mayan bacci. Me za ta gani? Gani ta Amina na murmushi. Ina yi ma Ifti alama in ya zauna wai ta mai complain. Ta ce ya tashi. Kallon hannunsa da yake riƙe da juna. Tashin hankalin da ba a misaltawa. Wato har Aminu ya fara haɗa jikinsu tare. shi Shikenan ilima ya kusance ta. Ita kam ta gama yawo. Aminu ne ya zauna akan kujerar cikin maganar raɗa ya ce, Da sauƙi yanzu, dana ɗauka cewa za ki sai dai mu zauna a kujera ɗaya, saboda son ki zauna kusa da ni. Me kuɗin ta suke ji? Ifti ta ɗan turo baki kaɗan tana ɗan magana mara sauti. duk sanda na kamo bakin nan da ke zagi na a sarance tun farkon haduwa mu sai na ɗinke shi da zari da allura ya magana idanunsa na kan wayarsa da ya dauko. dan matsawa ta kaɗan ta ce in ka ɗinke min baki da me za ka samu damar zolaya ta dan gyara murya ya ce yaushe na zolaye ki kullum muna gashi na har yanzu ma kana yi dan ka faɗa ya ɗaga ba tare da ya kalle ta ba ya ce duk abin da na faɗa a minute ke ce kawai kike ɗaukan a taron da jiya ta fara ne yasa ya ɗan miƙe tare da ɗan matsowa kafaɗar ce ta haɗe shi da ifti hajiya kamji take kamar ta rusa ihu cikin dan ƙoƙarin miƙewa ta ce amarya ke ce da kanki ifti ta gaishe ta hajiya ta amsa fuska a sake ita ma fuskar ifti a sake ta ce ki hakuri je wallahi ban san kina waje ba kalan amina dai wanda take jin haushin sa ji take kamar ta zubga mai mari saboda takeicin sa kowanne ya cikin sauki haka murmushi dai ta ce haba kar ki damu ai na san da kin sani zaki fito ifti ta kalla amina ta ce yi kaji ko ita ma hajiya ta yi shaida ta mamakin kalaman nan ne ya rufe hajiya lalle yarinyar nan ma kira ce hajiya ga abinci nan in zubo miki ta dan girgiza kai ta ce in an gama sa ruwan naci ki dai ki koma gida ki huta dan Allah ba wani ja ibti ta kalla Amina ta ce yaya mu wuce a ran hajiya ta ce sai dai kai ki dawo dan in ban da lafiya to fa Amina baya barin asibiti sai dai in aikin dole ne ba ta gama yin tunaninta ba ta ji ce hajiya zan dawo wajen azhar ko la'asar in jikin ya yi sauki sai mu nemi sallama tsananin mamaki ya hana ta amsawa sai dai kai kawai da ta ɗaga. haka tana kishin gida ga lalla ta gansa sun fita Gida suka wuce, Bala na kokarin buɗe gate din gidan, Umar da ke jingina da bango ya taho. Ibti ta dan tsaye ido cikin takeici. Wato bayan wancan ga wani da ke neman kawo musu matsala a rayuwa. Ita kan mutanen nan biyu ba za su bar su ji daɗi ba. Amina kam kallon Umar yayi da ke nufo su, ya dan kalli Ibti, ya ci gafa dodanki. Ta ce ni Allah na daina jin tsoron sa. Really? Ta daga kai. Okay, bari ya zo mu ga me zaki. Kanta ta kawar dan ita kam ko ganin sa ba ta sanyi, ji take kamar zai cafke ta. Umar ya karaso yana dingishi, Aminu ya dan karkatar da kai. Ya dan kalla kafa wacce babban dan yatsan hayya ya kumbura. A haka kike yawo? Umar fuskan nan tasa amurtake ya ce, daɗin saurayi mai jini a jika kenan. Aminu ya dan jinjina kai ya ce, gaskiya. Siri me ya kawo saurayi mai jini a jika a inda ba a neman sa? Umar ya cillo ɗari biyar cikin mota sabuwa. ka da dawo maka da shi dan samun kwanciyar hankali na. Aminu ya sunku ya ɗau ɗari biyar ɗin ya ce, ba laifi dan dama taimako ne ne kuma tunda kana da halin dawo da shi ai ba laifi umar ya kalli ita wacce ta kawar da kanta lalle yarinyar nan wato ganin shi ne ba ta sanyi ganin kallon da Umar ke mata haka kawai Aminu ya samu ransa da baci hannu ya sa ya dan tabo ta yace hajiya ba ki ga yanki bane kallon Umar da ya fuska a daure ta ce ina wuni bai ko amsa ba sai kallon ta kawai da yake Aminu ya kalle shi ya ce saurayi matsa mu wuce kuma kana bukatar wani ciwon ne to wuce Umar ya kamar ba zai matsa ba sai kuma ya matsa me yasa yake jin kamar Aminu ya ƙara wulakanta shi bayan har gwada aktin yadda zai wulakanta shi da 500 din yayi a gaban mudubi ba komai ai wannan masomi ne ya jira sa da abokansa haka ya ja sai ya Amina ana shiga ya kalle bayan ya kashe mota ya ce, na ɗauka saki kori a yanki. Kalas ta dan murza ido kaɗan ta ce, Ni fi gyangyaɗi ne, ban ma san mun iso ba. Oh, gyangyaɗi ko? Wani sa'in ina bacci har magana nake amma ban san me nake cewa ba. Yanzu fa, kin tashi ko a tashi ki? Kai da ɗan girgiza ta da rufe ido. Bacci nake har yanzu. Umar bai ka dawo yi? Idanu ta ɗan buɗe, Amina ya girgiza kai. Ya ta kai da rayuwarki na shekaru masu yawa kina tsoron shi haka. ta dan mai kai kasa ta ce a haka na tsinci na, ban san yaushe na fara shakkarsa ba amma Allah yanzu in kana kusa ba na shakkarsa gani yadda yake kallanta ne saka ta dan hada labban ta biyu alamar yin shiru na dauka kina ganin saurayin mai jini a jika zai wahalar da ni na gane ba hankali ne da shi ba hmm, kina ni ne ba kya san a taba wani kalamansa ne ya kama ta ta ce tunda ka sani sai ka tambaya za ki shiga ciki ko fita ki shiga ne ba kya so hannu ta sa ta dan bude kofa da sauri tana fita ta ce Allah ne ma zan fara mai dawa. zaki iya kallon ta yi kwarjinansa ne ya saka ta yi saurin wucewa ciki saboda kunya sai dai har ga Allah tana son yadda yake zo layarta ita a ganin ta shakuwa suke sake yi a haka ciki ta shiga cikin jin kunya sai dai fuskar ta dauke da murmushin farin ciki a falo ta tarar da su suna zaune suna wasa Imanci ce shugaba tsara musu yadda za su yi suna jin alamun buɗe kofar suka nufo ta da gudu suka rungume ta suna mata oyoyo cikin jin daɗi ita ma ta rungume su suka shiga ciki kicin ta wuce kai tsaye ta yi wamin ɗin abincin aminu sannan ta nufi sa Ina zaune a kujerar falo ta shigo ta wuce gun dining ta ajiye kayan abincin. Yaya abinci? Kalanta ya sanan ya zare hular kansa ya wuce ya zauna. Ke kin ci? Kai ta daga alama E ta ce tun ɗazu. Sai Ilham fa. Na ga zaka ci abinci shi yasa ban faɗa musu ka dawo ba. In ka gama za su shigo. Ɗan kalanta hankali ta ga murmushi ya bayyana a fuskarsa. Cikin sauri ta ce, "Yaya murmushi kai?" Fuska ya maida ya dore kamar yadda take, da sauri ta ce, "Allah yanzu na gani murmushi kai." zama ai kan kujera ce ban san farmishi na zai saki farin ciki haka ba kai ta danyi kasa da shi ta ce za fara ko ka faɗa ya daga, sannan ya fara zuba abinci. fituwa ta tana tafi tana wasa da yatsun hannunta abincin rana ta dora iman ta shiga tana taya ta su islam abin dadi din suka ci abinci sannan ya kai su islamiya ganin sun gama komai ibti da iman suka nufi ɗakin ta don canza gado kamar yadda suka tsara ibti ce ta ɗan ɗaga katifar ita kuma iman ta kamo gefe suka sauke ta dawa ibti ta ganin wani abu a bakan leda ta sa hannu ta buɗe tana cewa menene wannan sa budewa dai tana ganin layin nan ta ji kanta ya wani irin sarawa baya tai sai ji kake tim ta fada a ƙasa iman ta ɗauka wasa take ta ce wallahi in ma za ki tashi ki tashi ni ba ya amini bane balle na zo na lallaba ki in kuma shi yake so na kira miki ba sai kin langwabe ba na ji motarsa da alama ya dawo daga kai su islam ganin dai ba alamun magana ya saka ta na buta kafa ta sa ta dan zungure ta ganin ba motsi ya saka tsoro ya kama ta da sauri ta fara jijjiga ta ganin da gaske ta kasa miƙewa ya saka iman fito a guje ta nufi bangaren aminu ina kokarin shiga ɗaki ta afko ba ko sallama ya aminu ta ƙwalla masa kira duk a rikice da sauri ya juya da yanda ya ji kira ya aminu ka zo ya ifti ai bai tsaya jin me za ta ce ba ya taho cikin hanzarinsa ɗakin ta suka nufa tana kwance da iman ta batta cikin tsananin tashin hankali ya karasa ya ɗago ta ya fara girgiza ta ganin ba ta tashi bai saka ya ɗaga ta cak ya fito da ita daga ɗakin kan kujera ya sa ta sannan ya kalli iman da ke tsaye a rikice ce ba ni ruwa nan da kicin ta ɗebo ruwa a kwaf ta miƙa mai ya yafa mata a wani birkici ta miƙe jikinta na karkarwa hannun da ya kamo ɗan jijjiga su kaɗan ya ce ibtisam yau ce rana ta farko da ya taɓa kiran sunanta a haka ita kama ta maji sanda da ya kira ta ba har yanzu jikinta rawa yake tana fitar da wani irin numfashi gaba ɗaya ya rikice bai taɓa sanin ya damu da yarinyar nan ba kamar yanzu ba dai mutuwa za ta yi ba ita ma gaba ɗaya ji ya rasa abin yi kawai ya sa hannu ya rungume ta yana shafa bayanta iman kam ɗaki ta koma ta yi tsoro tana tunanin me ya faru a falo Aminu ya dade yana shafa bayanta yana tuba mata addu'a kafin jikinta ya daina rawa sai dai har yanzu numfashin nan tana fitar da shi cikin sauri kuma akai-akai ganin ta jikin Aminu ya sa mamaki ya kama ta me ya faru kanta da jiya wani irin sarawa mai azaba cikin dan daurewa ta ce yaya kai na dago ta yace ciwo yake idan ta limshe da kyar sannan ta daga kanta da sauri ya miƙe wuce daki ya ɗauko paracetamol ya ɗauko ruwa ya miƙa mata ba ta iya bude idanunta sosai haka sai shi ya taimaka mata ta sha Kwance ta gyara mata sannan ya nufi ɗakin. Kallon Iman ya ce, na ba ta magani ta sha, amma me ya same ta? Iman ta girgiza kai ta ce, wallahi ban sani ba yaya. Kawai na ji ta ce menene wannan, daga nan kawai na ji shuru Da sauri na bugun, sai dai sama da ƙasa babu komai a gun. Falo ya fito ya kalli hannunta, nan ma ba komai. To me ta gani? Dan tabbas ya tsorata mutuƙa. Tunuwa da mutuwar Na'ima, tana nan farfashi daga nan komai ya tsaya. Ko dai koma bangaren sa kasa zama yayi, sai dai kowa yake yana duba ta. In ya ga tana bacci sai ya koma. Hajiya cikin bacci ta juya tana kara, da kyar ta ɗauka saboda baccin na mata daɗi. Jimriyar malamin ta ya saka ta buɗe ido sosai. Ke irin mahaukaciya ce, za ki bar layar da na baki inda za a gani. Hankali a tashi ta ce, wace laya? Yi tsaki ya ce, layar da na baki wacce na ce ki sa inda yarinya nan ke kwanciya. Ba da layi muna da ƙarfi wanda daga an buɗe ta za a neme ta a rasa ba da shi kenan kin jawo mana jidali. Mikiya zaune ta yi cikin tashin hankali ta ce, wannan yarinya an yi tsinanniya. Shi yasa na faɗa maka ka tura a saka mata ciwo, ko na hauka ne. Ni wallahi gaba ɗaya ko ligawar ta bana son gani. abin da bata sani ba ƙarfin layi ko ganin ta kai to ba sai aljanu sun hukunta ka cikin jin daɗi ta ce dan Allah ko hukunta ta sosai dan wallahi da alama Aminu ya fara san yarinyar nan tsaki ya dan kin sa min yi asarar layar dan da alama bata taba kwana a kai ba bayan layi ta dawo mu, ina dubawa na gaba a taɓa kwanciya a kanta ba yanzu sai ki samu ki zo a sake biyan bukata dan aljanu su samu damar yin hakuri da abinda kike su ba mu wani abu. takeici ne kama ta dan ita kamsa wannan ba daɗi take ji ba haka ne yake yin abin shi kadai ya gaji sai dai ya zata yi in har tana son zamanta da matsayinta dole ne ta kauda tsinaniyar yarinyar nan zan zo gobe yau ina asibiti bai ba ta amsa ba ya kashe kanta da dafa ita kam ta tsani yarinyar nan ta tsani da kamar yadda ta tsani mutuwar ta ibti bacci dai kamar wacce ta sha maganin bacci shi kam aminu sam ya kasa kwantar da hankalinsa haka ya dinga wayan cewa sai ya shigo in ya ga ba kowa ya dan tsaya yana kallanta in kuma iman na nan sai wayan cewa ruwa ya zo dauka bayan akwai fridge ruwa a falansa yanzu ma ya shigo don hankalinsa ya ki kwanciya ganin ma ba ta falan ya saka ya karasa kusa da ita gani ya kama tana dan sauki numfashi dan sun koyaye kaɗan yana son jin wani irin numfashi take saukewa ya sun kuyo ta buɗe idanta zaro ido ya ɗanyi sani ya ɗan ɗago tare da yin gyaran murya Ni ne naga su islam sun dawo mikiwa ta zaune tare da ɗan dafa kanta bai san ya zauna kusa da ita ba ya sa hannu saman goshinta kan ne kai ta ɗan girgiza tana murmushi ta ce wani irin bacci ne dai magana tana kallon agogo shi ma agogon ya kalla yanzu ya ke ji kai da ɗan girgiza a hankali ta ce ba komai kamar zai miƙe sai kuma ya kalle ta ce me yasa miki ta ce abu na gani a bakar leda na ɗauka na buɗe daga nan ban san me ya faru ba bakar leda ta ɗaga kai alama e iman ta duba ɗakin bata ga komai ba cikin mamaki ta ce yana nan baran na dubo ta ɗan miƙe kafafun da ne suka ɗan yi rawa da sauri ya sa hannu ya rike ta kallon juna suka yi ya ɗan tsaye da ita sosai ya ce ki zauna in jikinki ba karfi ba abin sauri ba ne sai islam sun kusa dawowa bana son su ganna a kwance daki ta nufa ya bayan bayanta da kallo, idanunsa ya ɗan rufe kaɗan, me ke ta. Da ya ɗauka tsoron Umar ne, sai dai na yau tabbas ba tsoro ba ne, wani abin ne ya faru wanda ita kanta bata sani ba. Imana ta gama gyaran ɗakin ya yi kyau sosai ga fili ya ƙara fitowa. Da yake ba wani zama ake a ɗakin ba, san ba wani datti. Kallon ƙasa ta ce, Iman, ba ta ga baƙar leda ba? Iman ta miƙe daga kwanciyar da ta saboda gajiya ta ce, Ya ifti, kin tashi? Kan ki daina ciwon? Kai ta ɗaga a hankali ta ce, Ba ta ga leda baƙa ba? ta daga kai alamar E ta ce na duba ko ina ban ga komai ba mamaki ne ya kama ifti tabbas ta ga leda ya za yanzu a ce ba a gani ba haka dai ta abubuwa cikin daurewa zuciya ta cike fal da tunani ita kanta iman ta kasa sake ranta saboda halin da ta ga ifti da zu bayan magarba amina ya kai wa hajiya abinci ko zama bai bai fito don gaba ɗaya hankalinsa na kan ifti gani yake wani abin zai iya samun ta bayana hajiya ganin ya juya daga ajiye abinci yasa ta tabbatar lallai ifti ta gama rabata da aminu ta kuma tabbatar maganin ta mai yakwanci yaron da ko magana iyayensa ba ji yake ba akan tata biyawa waye siyo gasa sun kaji ya kawo ifti ta hada musu nasu tana kokarin daukar na ta ji imanta ce yanzu yayi shi kadai zai ci ki wallahi ya ifti kina neman bani gunya waye ce miki amarya yana cin abinci daban da ango da zuki na kallon yadda ya damu da halin da kika shiga bai ji kunyar rungume ki a gabana ba sai ke kamar wata yar kauye harara ta maka mata tace ci miki akai ba ma cin abincin tare to in kina ci ki wuce ki je ku ci mu ki ba mu duk da gani imana za ta rina ta ya saka ta ƙara musu sannan ta ɗauka ta ɗau juice ta nufi ɓangarensa ina zaune na aiki a laptop ɗinsa ta sa ta ɗora akan center table tare da matso da shi kusa da shi kallon da ya ce yanzu ya ke ji ta ce bayan na yi magariba na yi addu'o'i sosai yanzu jikina komai lafiya kai ɗan ɗaga ya ce bai ki ga abin ba kuma ta ɗaga kai cikin damuwa ta ce na kasa gane me ke faruwa kila ko ya shige wani gun daga yanzu dai in kin ga abu karki saurin buɗewa wannan karan Allah ba tsoro bane ya sa na suma ina buɗewa na ji kaina na juyawa shiru yana tunani bai san daga mata hankali hakan ya sa ya ce insha Allah ba komai kallon naman yayi ce duk ni kadai sai ka ce wani kura wayan da ta dan shafa cikin magana ƙasa ƙasa ta ce iman ce ta ce in sa mana tare ake kuma dama na san hakan ke so ba Allah ni ba ni na cewa ita ce ta ce shi yasa da ga ina kwantar da ke kina ƙarar rike ni fuska ta dan canza zuwa shagwaba kaɗan ta ce kai ma ai iman ta ce a gaban ta baka ji kunyar ta baka rungume ni Kunya me zan ji bayan baki da lafiya kallon mamaki ta mai ya ɗauke kai tare da ɗaukan nama ɗaya ya kai bakinsa kallon su take har yanzu in kalluna yake sanyi bari ne bacci sai ki sani a gaba ki ta yi har sai ya ishe ki fuskar ta rufe ita kam ya za ta yi da mutumin nan da kyar ta ɗauki cinya ɗaya shi ma da kyar ta ce shi kam yana gama ci ya sha jiyo sosai mamaki ya hana ta sakewa shi bai ce baya cin abinci da mutane sai su babba da daddare sai da ya ga ta yi bacci sannan ya hau kan gadan ido ya ɗan zuba mata kaɗan yana tuno da hankalinsa ya tashi ɗazu da halin da ta shiga tabbas abin kunya ne ke neman afkuwa da shi don tabbas ya fara son kasancewa da ita wanda abunsa ba karamin abin kunya ba ne aure ko ta biyu ba a ce yarinya karama ta shiga ransa haka ibtigam ta yi addu'o'i sosai kafin ta kwanta sai da cikin bacci da ta dinga jin kamar ana kiran sunanta tsoro ne kama ta ta dage tana addu'a tare da matsuwa kusa da Aminu hannu ta sa ta riko sosai ta shiga jikinsa jinta a jikinsa ya saka ya dan bude ido kan na kan kirjinsa ta sa hannunta akan cikinsa shirye tare da dan ido wata irin sha'awa na sake taso mai yanzu kamar shi sha'awar yarinya kamar ibti ce ke neman fin ƙarfinsa da kyar bacci ya ɗauke shi da sam ya kasa yin baccin ya kuma kasa yin da ciki balle ya samu sa'ida ita kam jin mutum a kusa da ita ya saka bacci mai daɗi ya tafi da ita baccin na sama haka yi shi cike da mafarkai bayan ya yi sallah asuba ya zauna a falo kawai ya ɗauki wayarsa ya fara duba yadda miji zai nemi karamin matarsa kunya kansa ne ya kama shi ya saurin rufe wayar tare da shafar fuskarsa yana zaune yana jiyo karatunta mai daɗi sai da ta gama sannan ya miƙe ya shiga cikin ɗakin tana ninke sallayar Dan yar murya yi bayan yayi sallama. Ta amsa cikin murmushi sannan ta gaishe shi. A bakin gado dan zauna tare dora hannunsa akan cinyoyinsa. Yace kan kifa, ya daina ciwon? Cikin jin dadin tambayarsa ta ce, "Ya daina, garau nake jina." Kai dan jinjina yana kallanta. Karasuwa ta danke shingida inda take kwanciya. Shiru ne dan ratsa dakin kafin ya ce, "Gobe zaki school din ku?" Ta ce, "Eh, amma sai wajen tana haka zamu tafi da aina." Kai sake jinjinawa. Dan juya kaɗai yana tunanin tabota. da sauri ya juyo wanda abin kunya da me kama da sauri miƙe kuma inda ya saba kwanciya ya juya mata baya yana tunanin shi ya zai ya neme ta Na'ima da soyayya ce ta hada su sannan ba wani ratan shekaru bane tsakanin su daren farkon sa sai da ya gwangwaje amma ifti ba auren soyayya ba sannan ga ta yarinya sa a kanwa kanwarsa in ya neme ta je ta ba ina labari fa shikenan girma da sa sun zube ita kam ifti ba ta dade ba wani bacci ya dan dauke ta sai dai yanzu ma ji take ana ta kiranta bata amsa ba sai dai ta bude da tana sake jero addoyi tana tunanin wannan wani irin abu ne yake faruwa da ita tun jiya wajen karfe takwas ta tashi ta nufi ta kicin ta shiga ko minti goma ba ta ba sai gasu islam sun dawo nan fuska fara hidima imama ta taso ta fara gyaran gida ta gama abinci ta sa musu sannan ta nufi ɗakin ta gaba ɗaya tsoron ɗakin take haka ta yi wanka ta sa kaya Kwalliya ma kwayan kwalliyar ta kwaso ta shiga ɗakin da iman take kwana ta yi abincin hajiya ta zuba a flax sannan ta sa a basket Ɓangaren aminu ta nufu don ta duba ta gani ko ya tashi shi kam yana zaune yana sake duba waya dan magana gaskiya matsuwarsa ta fara kure tunaninsa har haushin kansa yake ji dan yanzu ma da je wanka ya daɗe yana zuba wa kansa ruwa kafin ya samu salama tana shigo ya saurin ajewar tare da lankwashe kafa yana dan girgizawa sallama ta amsa yana kallanta bai san sanda idanunsa suka tafi kallon surar ta ba idanunsa ya kawar da sauri iman tana daga bakin kofa ta ce ya mini breakfast oke ga nan zuwa ya faɗa sannan ya ɗan rantsa ido kaɗan tare da shafa saman goshinsa mikiwa ya nufi falo yanzu ma samun kansa yi da kallon yadda take ajiye kayan abincin dan sun kuyawa tai hakan yasa samun kirjinta ya dan fito idanunsa ne sauka akan kirjinta wani abu ya dan hadiya kadan ibti ta ajiye sannan ta ce hajiya yau za a sallamo ta ya dan yaki ya ce ina ganin yau za su sallame ta dan dama ba wai serious bane rashin bacci ne haddasa mata wanda shi kuma I'm sure nan abin da ya faru ne ya hana ta to tunda sun sa mata dirbijiya na san ta samu bacci so bana ji akwai wani matsala kuma kai da dan jinjina a ranta ce tana so da ta hada mu fada su ce da ɗanyi ƙara hakan ya saka ya ɗauko ta da gugun aikinsa ne sai ta koma ɓangarenta a ɓangaren ajiya kuwa ƙarfe takwas ta nemi sallama an ce ta jira aminu ya zo ta ce ai bayanan kasu damu haka nan suka bata don dama suna bata girma dalilin kuwa asibitin abokin aminu ne Su kuwa ya san matsayin da na sarkarsa tana fitowa ta faɗa a daidaita tana tafi tana tunanin cin zarafin da aminu ya mata wato jiya tun da ya dunguran mata da abinci bai sake ko kiran waya ya jiya ta take ba lalle yau ta tabbata aminu bai ɗauke ta a bakin komai ba kuma yanzu shi ma za ta nuna mai yayi babban kuskuren wulakanta ta a bank ta tsaya ta ciro dubu ashirin ta duk abace da account ɗinta da yake zama da kuɗi sama da dubu ɗari biyu yanzu tun da Aminu ya aure bai sake turmar kuɗin ce da take tarawa ba ko ita ce da dubu talatin kacal a banki ga kuɗin da take tarawa a gida su ma duk sun ƙare yanzu ta cire dubu ashirin saura mata dubu goma kacal wani abu ya sa ta ji tsanin ibdi da shi kanshi Aminu ta mamaye ta lalle ko me za ta sai ta yi dan da kwato martabar ta a gunshi ba uban da ya isa ya maida ta kauye ko ya maida ta cikin wahala a kofar gidan boka ta sauka wata katuwar mota ta gani wacce kana gani ka san an kashe miliyoyin kuɗi gun siyanta shiga ta yi ta tsaya a bakin kofa tana jira na ciki ya fito hajiya shigo mana mu ma ke muke jira ai yayi labulan ta yi wani babban mutum da gani wanda kana kallon sa ka san kuɗi sun zauna mai hajiya ta zauna malam ya kalle ta sanan ya dan bushe da dariya ya ce ai da kin sake baki zo da wurba ta riga ki zuwa da shi kenan kin yi asara babba ta kalle shi ta ce an fara aikin ne ya bushe da dariya ya ce yau akwai sa'a a wannan lokacin don babban aljanin yana nan kusa da mu a shirye yake da ya biya muku bukatunku sai dai shi ma yana jiran a biya mai tashi bukatar kallon mamaki ta mai ita take cinta me yasa ba za su yi magana a sirri ba ya aje wani mutumi a nan kallon mutumin daga yayi ya ce wani wani babban dan siyasa ne wanda shi ma ya zo a biya mai bukatarsa ba sai kowa ya san bukatar kowa ba sai dai aljani yana bukatar sai ya sadu da mace wacce ta huce shekaru 60 ni kuma na san bukatar ku ta fito wasu sanan ke makin san naki maganin baya aiki sai kin bari na isar da shirin jikina naki tukunna to shine yanzu zan fara mika nawa shirin sai shi ma ya mika nashi da kuma wannan lokacin zaki mamaki kwarai da aikin da za mu gabatar kallon tsaro ta mai yana nufin maza biyu ne za su kusance ta sai dai in ta ki amincewa shi kenan rayuwarta ta kare haka nan ta shiga ɗaki malam ya biya sa. sannan ya fito shi ma wannan babban mutumin ya miƙe tare da kaɗi riga ya shiga tashin hankalin da ba ta taɓa fuskanta ba iya tsawon rayuwarta domin mutumin nan jin shi da ya shige ta baya wani ihu ta sa ta fara ƙoƙarin ture shi cikin ƙarfi ya riƙe ta ya shafa magani ya ci gaba da abin da ya dame shi hajiya rabin da ta yi hawaye har ta manta yau sai gashi tana zubar da kwalla saboda bata taba zaton wannan abin zai fara da ita ba bayan ya gama da kirta ta jikin da ta fito nan malam ya ce yanzu ki je gida kwana biyu kacal zaki bamu zaki sha mamaki haka ta ajiye kuɗi ta fito da kyar ta shiga adaidaita tana tafi tana share kwalla Amina yayi mamaki da ya je asibiti aka ce an sallame ta bayan Malabi sanar da shi dawowar ta ba haka nan ya koma yana shiga ya ga kofar ta kuma a buɗe wannan ne yasa ya tunanin Malabi kula ba da sanda ta dawo haka ya dubu jikinta duk ya lura yanayinta ya canza sai dai ya san rashin lafiya ba daɗi ya sa bai ce komai ba haka ya fito bayan ya ajiye abincin sannan ya koma gida yau da daddare kamar yadda ta saba ta yi wanka ta sa doguwar riga bacci mai hannun vest ta sa hijab ta nufi bangaren sa iman tana tsokan ta wai kamar wata matan malam a gidanta ma sai ta sa hijab ifti ta harare da ta ce da a gaban su islam kike son in sa rigar nan iman ta kalli rigar ta ce me da rigar da ce irin saksi rigar nan kika saka shine ma za a ce kina kunya amma wannan ko umma za ta saka duka ta ɗan kawo mata da sauri ta matsa tana dariya ifti ta dauka kayan ti sannan ta wuce shiga ta yi bayan ta yi sallama aminu na zaune na danna danna a laptop kallon su bayan ta ajiye ita kama ka su ta zama suna kallon juna ummi ta ce ta dinga kwana da shi to amma gashi sama da sati suna kwana tare ko rungumar ta bai taba yi ba haushi ne dan kama ta gani yanzu har ta ajiye kayan ti ko kallon ta bai yi ba da sanata ta dan biye kafar a jikin bango a hankali sannan ta rike kafar ta tare da yin kara da suri ajiye laptop din arkice ya tare da rike ta ya zaunar da ita kan gado tare da dago kafarta nan ne gani yadda ya rikice ya saka dadi ya dan kara kama ta ta dan fara abin mai kuka ta ce na ajiye ma kayan ti ban kula bane na bige seriously ni kam sau ne zaki dinga tafiya ba kya kula cikin dan shakuwa ta ce yanzu ma yarinya za a ce mu ya dan haɗe fuska ya ce dan ta ce Allah tsautsayi ne kalanda da ta yi magana yayi wani abin ne ya sake ratsa shi gashi dama ya rike ta ya kuma irin rankwafo din nan zama ya kusa da ita ya saka hannu ya ruku haɓata ya ce tsautsayi kai ta daga tana jin wani iri a jikinta saboda yadda ya matso da ita haka balle yadda ya riƙe haɓata. a hankali ta ɗan ɗaga kai alama E. kamar zai kai bakin shi cikin nata sai kuma ya sake ta tare da yin gyaran murya ya koma ya zauna ibtikam ta gama saduda yau mai afkuwa za ta afku ganin yadda yake kokarin yin kis kiss ɗinta jinya sake da ya saka ta kalle shi me nake tunani menene matsayina haka ta miƙe kawai ta kwanta jikinta da ke sanyi shi kam kasa aiki yayi har lokacin kwance shi yayi ya kashe wuta ya kwanta sam ya kasa bacci yau abin ya fi jiya don sam ya kasa mai da sha'awarsa wajen karfe ɗaya na dare kawai ya kai hannu kan cinyarta ifti cikin bacci ta ji hannu ta yi tunanin ko cikin bacci ne shi ma bai sani ba sai jin an jawo ta ta haɗa da jikinsa ya sa ta san idanunsa biyu hankali ya fara kai hannu saman ƙirjinta, sam idanunsa sun rufe wata mugun sha'awa ke sake ratsa shi ifti kam ta kanta ta cikin yanayin da bata taɓa tunani ba gaba ɗaya ta yi lamo kamar cikakken tsumma sai ɗan limshe ido take hannu sai ya juyo da ita da sannan ya matso a hankali ya raba ta da rigar jikinta idanunsa a rufe suke ji ta bakinsa cikin nata nan fa komai ya kunce domin ita kam samun kanta tana mai da mai martani hmm, abin nema ya samu dan Aminu sam ya gama fita hayyacinsa duk da ka bi mata da karfi ba ya bi da ita a hankali sai dai ta dan sha wahala dan Aminu na cikin bukata sosai suna gama ya dan kwanta da yana mai da numfashi ifti ka miƙewa ta a hankali ga jini duk ya bata bedsheet din toilet tana ba tana shi, dan ta ruwa a bahu na zafi, sannan ta shiga ciki tana rantsa ido saboda zafin da take ji. Kunya kanta ne ya kama ta. Da gaske Aminu shine nuna mata kulawa dazu. Ita dama bata sa akan ta ba. Dan ko tana karanta novel, in ta ji an ce namiji ya kai mace toilet taran farko, ya gaggasa mata jiki. Gani take sai wanda suka mutu akan san juna. Ita kam ta san Aminu ba zai aikata hakan ba, shi yasa bata daura ta ba. Gwara ta miƙe kafin ta ga ya miƙe ta ji babu dadi ya share ta. Bata gama ta ba, ta ga an turo kofar toilet din. cikin sauri ta danya ƙasa da kai saboda kunya yanda take daga bakin kofa ya tsaya na sanye da tawul ya ce ayi uke? kai ta daga a hankali da ce eh dan shiru yi kafin ya ce ban ji miki ciwo ba dai ko kai ta dan girgiza alamar a duk da bata sanya ake gane jin ciwon ba sai dai bata so ya ji ba daɗi dan murmushi sanai mai da mata kofar ya rufe daki ya koma ya dan zauna a bakin gado tare da shafa fuskarsa shikenan girma ya faɗi yanzu kam sai da ta canza bedsheet din bayan yana toilet sannan ta kwanta kunya har ta kasa sakinta tana jiya ya dawo ya kwanta shi ma ji take kamar ta dan shiga jikinsa ta rungume shi su bacci a haka sai dai da ya juya baya ya sa ta san ba za ta iya ba cikin baccin da ta dinga ganin wani irin abu mai ban tsoro wanda ba ta taɓa ganin irin halitta ba yana biyo ta a cikin wani bakin daji gudu take iya karfanta sai dai abin ya ki daina binta gaba ɗaya zufa ta gama karyo mata ta ko'ina sai girgiza kai take cikin bacci Aminu cikin bacci ya ji kamar ana motsi da ƙarfi gashi ba su daɗe da kwanciya ba Yuya ya dan kunna wayarsa. Gani yadda take gumi yasa ya jawo ta jikinsa yana tufa mata addu'a.